karfe biyar agogon najeriya nijar kamar chadi hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kamita goma sha shida azima bashir aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran A Najeriya gwamnan jihar plateau ya koka da ta'azzarar ayyukan ta'addanci sakamakon yadda 'yan bindiga suka mamaye yankuna 64 na jihar. Ƙungiyoyin direbobin manyan motoci a jamhuriyar Nijar sun tsunduma yajin aiki don kalubalantar matsin lamba daga jami'an tsaro. China da tarayyar Turai sun mayar da martani kan sabbin harajin Trump da ya fara aiki a yau Laraba. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. gwamnan jihar plateau da ke najeriya khalid maftuang ya yi gargadin cewar yanzu haka 'yan ta'adda sun mamaye yankuna 64 a cikin kananan hukumomin jihar uku maftuang ya nemi taimakon jami'an tsaro domin magance matsalar da ake samu kadai kaɗan daga cikin kalamansa Now, if this uh, kind of attacks have been going on, Yadda waɗannan hare-hare ke ci gaba da wakana a cikin shekara goma na nuna maka cewar akwai wani tsararren shiri na share jama'ar da ke wannan wuri domin maye gurbinsu yanzu da nake magana akwai akalla al'ummomi 64 da 'yan bindiga suka kwace musu yankunansu a plateau a tsakanin ƙananan hukumomin bokos da barikin ladi da kuma riyom an kwace su an kuma sauya musu suna kuma mutane na zama a can ba tare da wata fargaba ba a ƙasar da suka kori mutanenta domin mamayewa tambayar ita ce su waye ke goya waɗannan 'yan ta'adda baya wannan shine muke so hukumomin tsaro su taimaka mana domin ganowa ya zama dole mu gano masu ɗaukar nauyinsu domin ba aikin wasu tsirarin mutane ba ne fasirar kalaman gwamnan jihar plateau bankin raya kasashen afirka ya kammala shirye-shiryen wa najeriya lamunin dala biliyan bida miliyan biyu don taimakawa kasar bankasa bangaren noma tsaro da kuma samar da ayyukan yi cikin jihohi 28 na kasar mafi yawan jama'a a nahiyar afirka ministan lafiya na najeriya dr muhammad alifati ya ce likitocin da suka samu cikakken horo sama da dubu goma sha shida ne suka fice zuwa waje a cikin shekaru biyar zuwa bakwai da suka gabata lamarin da ke haifar da tarnaki ga yunkurin samar da wadatattun likitocin da za su kula da jama'a a kasar to sai dai dr yusuf abdu misau na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke bauchi ya ce za a iya ɗaukar wasu matakai domin shan wato shawo kan wannan matsala ta fice gwarar likitoci. Na farko a gyara albashin likitocin Najeriya. Duk da cewa na san an yi kokari shekarun da suka wuce zuwa inda ake yanzu to amma yanayin canjin yadda muka samu kanmu a ciki a kasan musamman na yanayin tattalin arziki da kuma darajar naira da sauransu ya sa yanzu hatta likita in ya je kasuwa yana ɗan kuka kafin ya iya yin cefane. bayan haka kuma ya zama na an samu inganta ayyuka a asibitoci ina nufin kayan aiki da kuma hatta muhalli da kuma samun tallafin abun hawa da sauransu to duwannan zai taimaka ya zama da kuma duk gurin da likitoci suke akwai kyakkyawan tsaro sannan hatta su waɗanda suka tsallake suka tafi ƙasashen wajen ba su ya kamata a yi ba likitan da ya yi kamar shekara ashirin yanzu yana ƙasan amerika in kuɗi ne ai kaga ya riga ya gama samu to gwamnati tana iya samun tsarin da za ta jawo irin waɗannan likitocin da idan bukatun su zuwa wajen ne sun je waje sun samu koma me za su samu domin su dawo su taimaka kuma wajen ciyar da ƙasa gaba. kalaman dr yusuf abdul musau akalla mutane biyu 'yan bindiga suka kashe can a karamar hukumar tsafe ta jihar zamfara yayin wani harin daukar fansa da suka kai wanda ya kai ga sun yi garkuwa da mutane fiye da sittin da nufin ramuwar gayya kan kisan wasu jagororinsu da jami'an tsaro suka kashe a baya-bayan nan kungiyoyin kwadago na direbobin motoci a jamhuriyar nijar sun tsunduma yajin aikin kwanaki uku da nuna fashinsa game da yadda jami'an tsaro ke takura musu da tikitai a hanyoyin kasar wani ne karan farko da 'yan kwadagon suka shiga yajin aikin tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar umaru sani ya hada mana rahoto Daukacin durobobin motocin da kaya da na mai ne suka shiga yajin aiki wani lamari da ya tsayar da al'amuran sufuri a ƙasar. Abdul Nasir Haruna, sakataren yada labarai a ƙungiyar durobobin ya yi matashiya kan matsalolin da suka kai su shiga yajin aikin. Abin da suke mana fi ya taka dokar yarjejeniyar mu ta kungiyar direbobi yanzu na baka misali in za ka difa kaga zandar shiga sai ka ba iko kuɗi huta sai ka ba da kuɗi murya shiga da huta gure shiga da huta gudu mariyam shiga da huta difa shiga da huta abin ya yi yawa ya kai mana kakka ne direbobin sun amsa kiran lura da yadda tura ta kai su bango a cewar habu galadima dan sanda in baka takarda iko tsare ka kawai kai takardu ka ka masa amma da takardu na da komi bariyal a nan kasar daga nan kankajiya mai bariyal nawa ne he ka ka je ka daga nan ka tafi Togo amma duk wahalar na bata kai ba ka shigo ni daga Tera ka shiga matsala ko ina ungo kusan dukkan wanda ya ji koken durobobin yana goya musu baya duk da tafiyar kishin kasar da ake ciki hatta su kansu iyayen gidansu masu motocin Alhaji Amada Ado sakataren masu motocin cewa yayi wahalar da take kan hanya yayi yawa kuma su suke ji a jikin su saboda abin da muke basu bai taka kara karya ba mu a matsayinmu na masu motoci ba mu hana ba kwantarol na security a diba kaya amma sai a takura mana ya yi yawa abubuwan da ake har zuwa lokacin hada wannan rahoton babu wani bayani daga gwamnati sai dai idan yajin aikin yayi nisa za a fuskanci yankewar wasu kayayyaki umar sani lagos erefi To an yi gaggawar mika tsohuwar ministar kudin Mali Bawari Phyllis Isiko asibiti bayan tsanantar halin da suke cikin rashin lafiya a gidan yarin da ake ci gaba da tsare ta tsawon shekaru uku da rabi kan zargin rashawa ba tare da gurfanar da ita ko kuma bankaɗo zirge-zirgen da ake da su a kanta ba. Ƙungiyar Amnesty International ta ce an samu karuwar yanke hukuncin kisa ga masu aikata laifuffuka a kasashen duniya cikin shekarar ta gabata a wani yanayi da wasu kasashen Afirka ke kokarin rungumar wannan tsari kan masu kananan laifuka. Hawa wahalar Gwangwazo ta hada mana rahoto. Rahoton da kungiyar Amnesty ta fitar ya nuna cewa an yanke hukuncin kisa kan adadin mutanen da aka dade ba a gani ba cikin shekaru a shekarar 2024 inda kasashen duniya da dama suka rungumi tsarin yanke hukuncin kisa kan masu aikata laifuka. To sai dai rahoton ya ce a kasashen Afirka irin su Najeriya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ba safai aka saba ganin haka ba. Gwamnatocin su na kokarin rungumar tsarin yanke hukuncin na kisa. Masu rajin kare hakkin bil'adama sun yi gargadin cewa wannan yunkuri ka iya mayar da hannun agogo baya a yankunan da dama suke ke da rauni a bangaren shari'a jumlar mutane da aka yankewa hukuncin kisa a shekarar 2024 a cewar rahoton ya kai 1518 mafi yawa da aka gani tun shekarar 2015 kuma kasashen iran iraki da saudiya ne kan gaba a yanke hukuncin wannan na zuwa ne a daidai lokacin da amnesty ke gargadin cewa wasu gwamnatocin za su yi amfani da hukuncin kisan da nuna karfin iko da suke da shi ko kuma kan kananan yara har ma da aiwatar da manufofin su na siyasa tuni wasu kasashe irin su jamhuriyar da demokuraɗiyyar Congo da Burkina Faso suka mika buƙatar fara aiwatar da hukuncin kisa kan masu aikata ƙananan laifuka. To a jiya talata ne gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta bayyana cewa ya kamata a gudanar da tattaunawar warware rikicin yankin yammacin Sahara bisa wani shiri na kasar Morocco wanda zai baiwa yankin 'yancin cin gashin kai. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoton. Marco Rubio, sakataren harkokin wajen Amurka ne ya bayyana matsayin kasarsa yayin ganawa da ministan harkokin wajen Morocco Nasser Burita a birnin Washington. Rubio ya sake jaddada bukatar shugaba Donald Trump na ganin bangarorin sun shiga tattaunawa ba tare da bata lokaci ba. Rikici da aka daɗe ana fama da shi tun a shekara ta 1975 ya haɗa da ƙasar Morocco wacce ke ɗaukar yankin a matsayin nata da kungiyar polisario mai samun goyon bayan algeria mai neman kafa ƙasa mai cin gashin kanta mai suna jamhuriyar saharawi a yammacin sahara ƙasar morocco tun a shekara ta dubu biyu da bakwai tana mai fatan ganin an cimma matsaya da yankin zai ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikonta wanda ake kuma ganin cewa hakan ne hanya ɗaya cillo da za ta kai ga samar da adalci da ɗorewa kan takaddamar tsarin da amurka ke ci gaba da yin imani cewa samun 'yancin gashin kai na gaskiya a ƙarshen ikon morocco shine kaɗai mafita trump a ƙarshen wa'adi wa'adinsa na farko ya amince da ikirarin Morocco wanda magajinsa Joe Biden ya ƙaurace wa yin bayani kan matakin wanda ya kawo rudani musamman akan matsayin na Amurka. don mahukuntan jamhuriyar demokradiyyar congo sun mika amurka wannan uku da ke hannu a yunkuwar da ke da hannu a yunkurin jugin mulkin kasar da bai yi nasara ba ga washington a jiya talata a wani yanayi da tattaunawa ke ƙara karfi tsakanin ƙasashen biyu game da shirin kulle rijiyar tsaro da ta haƙar ma'adanai majiyar fadar shugaban ƙasar congo ta shaida wa kamfanin dilanci labarai na reuters cewa amurkawan uku za su kammala wa'adinsu na zaman yari a gidan wato a gidacen a amurka amurka bayan sauke dokar tsare su a makon jiya ta china ta kara yawan haraji kan kayayyakin amurka daga kashi 34 zuwa 84 cikin 100 a matsayin martani kan sabon harajin kashi 104 da shugaba donald trump ya lafta wa kayayyakin kasar ta sin a yau laraba nura ado suleiman na dauke da karin bayani a gobe alhamis goma ga watan afrilun da muke sabon harajin na china zai fara aiki kan amurka A ɗazu ne kuma sakataren baitulmalin Amurkan Scott besant ya gargaɗi ƙasashe kan kada su kuskura su goyi bayan China domin a cewarsa yin hakan tamkar sun daɓa wa kansu ne. tunda dai kasuwannin duniya kama daga hannayen jari da naman fetur musamman a turai da asiya suka durkushe sakamakon hasarar makudan kudaden da suke ci gaba da tafkawa saboda tasirin matakin trump na tsananta harajin da ya shafi kowace ƙasa a yau laraba ne kuma hukumar gudanarwar tarayyar turai eu ta ce dukkanin mambobin kungiyar sun amince su maida wa amurka martanin labta mata harajin da zai fara aiki daga ranar 15 ga watan nan ko da yake kungiyar ta eu ta ce a shirye take ta fasa aiwatar da matakin idan har amurka ta amince da tayinta na kulla sabuwar yarjejeniyar kasuwancin da za ta yi kowane bangare adalci a nata bangaren duk da cewa harajin gaba gadin da trump ya narkawa kasashe bai shafe ta ba rasha ta bayyana matakin a matsayin kaskantar da dokokin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta shugaba donald trump na amurka ya yi ikirarin shirin fara tattaunawar kai tsaye tsakanin mahukuntan kasar tashi da wakilcin iran a asabar mai zuwa yayin ganawar da za su yi a oman da yake tehran ta bayyana wannan ganawa a matsayin wadda ba ta kai tsaye ba ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa sam ba za a kira zaman tattaunawar a matsayin ta kai tsaye tsakanin tehran da washington ba asali ma abu ne mai matukar wahala kowane bangare ya samu abin da yake so a gada bueno, shugaba donald trump na amurka na shirye-shiryen dawo da taimakon da ya soke ga kasashen waje kamar yadda wasu majiyoyi shida suka tabbatar wa da kamfanin dilanci labarai na reuters majiyoyin sun rawaito yadda makaddashin daraktan hukumar bunƙasa ƙasashe ta amurka usaid jeremy lewin ya aiki da sako ga ma'aikata su dawo da wasu daga cikin kwantiragin da ake ɗaukar nauyi ismail awal ɗan jarida ne da ke ayyuka da ƙungiyoyi masu zaman zaman kansu a najeriya ya yi mana tsokaci kan irin alfanun kungiyar ta usaid da ma yadda ta wato zai yi wa kasashe. be clear Zan bayyana muku ƙarar cewa ba za mu sanya hannu a duk wani shiri da ba zai mutunta bil'adama ba, ya zama dole a tabbatar da baiwa ma'aikata da kayan jin ƙai damar shiga inda ake buƙatar su, kuma dole a baiwa jami'an jin ƙai kariya a inda suke buƙata ƙarƙashin dokokin duniya, dole a mutunta ofisoshi da kadarorin Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma ina sake kira domin gudanar da bincike na musamman akan kisan ma'aikatan agaji, cikinsu har da ma'aikatan Majalisar Majalisar Ɗinkin Duniya ya zama dole a yi adalci da kuma hukunta masu laifi idan sun saba ka'ida. Duniya na gab da rasa kalaman da za ta yi amfani da su wajen bayyana abin da ke faruwa a Gaza, amma ba za mu taɓa kaucewa gaskiya ba. Abin da ke faruwa a yanzu abin takaici ne, abin da ba za a lamunce shi ba ne a ƙarƙashin dokokin duniya da kuma tarihi. Lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama da kuma tabbatar da kare fararen hula da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kai kayan agaji ga mabukata tare da sabunta shirin tsagaita wuta. ta kotun faransa ta sanar da ranar 25 ga watan satumba don ci gaba da zaman shari'ar tsohon shugaban kasar nicolas sarkozy dangane da tuhumar da ake masa na karbar magudan kudaden yakin neman zabensa daga hannun tsohon shugaban kasar libya muammar gaddafi sarkozy wanda ya jagoranci faransa daga 2007 zuwa 2012 yana ci gaba da musanta dukkanin zarge-zargen duk da cewa yanzu haka yana gab da kammala wa'adin zaman yari na shekara guda da aka yanke masa kan wani laifi na daban adadin mutanen da suka mutu sakamakon ruftawar ginin wani gidan casin dare a santo domingo da ke jamhuriyar dominican da sanyin safiyar jiya talata ya kai 113 da ake ci gaba da laliban waɗanda yanzu haka ke ƙarƙashin ɓaraguzai wasu gwammai kuma ke kunce a asibiti shamsi haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai Shahararren gidan rawar wanda ya shafa shekaru hamsin yana gudanar da wasan kwaikwayo na Mirenge ya samu halartar manyan 'yan siyasa da 'yan wasa sai dai ana saka da gudanar da wasanni ne rufin ginin benin mai hawa daya ya fado kan mutane akwai gawar mutum uku a halin yanzu da rahotanni suka ce an gaza tantance su daga cikin mutanen da aka tantance kuwa an gano gawar fitaccen mawakin nan na kasar dominican kuma tauraron merengue wato ruby perez wanda ke tsaka da casu lokacin da lamarin ya faru bayanai sun tabbatar da cewa kawo yanzu sama da mutum 160 ne suka jikkata yayin da ma'aikatan ceto kuwa ke ci gaba da neman waɗanda gini ya rubtawa cikin cikin baraguzai iyalai da dama ne suka taru domin neman yan uwansu da lamarin ya ratsa da su har yanzu hukumomin dominican ba su ce komai ba kan lamarin ko da yake ana sa ran gudanar da bincike kan musabbabin rubtawar rufin labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa da arafa taken labarin wasanni kenan ga kuma nura ado suleiman ya shigo barka da isa to barka da kokari azima an gaishe ka to bari mu fara da wasannin da za a buga yau a mm. gurguje barcelona da kuma shan kayan da aka yi na ya kin san da bindigogi suka yi amfani suka sa suka yi saranda an ce sun ci shinkafa sun koshi kafin haka haka to barcelona dai za ta kara da borussia dortmund sau uku aka taba haduwa tsakanin kungiyoyin biyu barcelona ta yi nasara sau biyu aka kuma yi canjarar sau guda mm. sai kuma psg da aston villa psg dole ta yi hankali domin an ce mai laya kiyayi mai zamani wannan haka yake to kungiyar arsenal dama sun yi karfa karfa sun cire waɗancan jaruman haka to kungiyar arsenal ta nuna bajinta wajen maki real madrid dan bazan ce dokewa ba da kwallaye uku da nema kwarai kuwa a mm. zangon farko da suka yi daren jiya a zakarin gasar zakarin turai mm. to nasarar da ita baiwa arsenal damar matsawa kusa da wasan kusa da na karshe wato semi final kenan duk da cewa ko komai zai iya faruwa to amma ana nan ana ta muhawara kan cewar mm. anya kwallayen ba su yawa ba real madrid za su iya farke waɗannan kwallaye kuwa har mm. guda uku to a jiya dekalar rice ya mm. sama wa kansa sabbin sunaye daga ciki har da double decker da ake cewa kin san ita wannan double decker din wata motar bas ce aka yi amfani da ita shekaru da dama da suka gabata eh. za ga tana da bene hawa daya eh, eh, to kin ga na kafar CNN suna kiran shi rice rice baby shi kenan kuwa <laughs> to kin ga dukkanin sunayen sun dace mm. dama kuma kwallaye biyu ya narka wa Real Madrid din kuma kin ga double day kan dama hawa biyu gare ta hawa biyu to wannan wasa na Arsenal da Real Madrid da ya bar baya da kora domin sai da ya lakume ran wani spetan yan sanda a mm. jihar Calabar da ke ya yi farin ciki ne eh, fiye da kima bai yi tunanin wato Arsenal za ta iya rata ta kwallaye har uku a ragar Real Madrid kwarai kuwa to kafin mu je gabatin shi wannan bugun zuciya kin san dama shi mm. irin wannan wasa ba bugun zuciya fa na tashin eh, hankali ba wancan na hankali yau ba na sa ha musu bireka ba kin san akan ba da shawara wadda suka kware a fagen kwallon kafa mm. za su ce dukkan duk lokacin da kungiyoyin da suka dade ba su haɗu da juna ba mm. yana da kyau ka tsaya tsakatsaki tsaki kar ka rinjayar da cewa bangare ɗaya ne zai samu nasara ko kuma bangare ne zai sha ita dukkan kwallon kafar ma ana shawartar mutane da su zama a tsaka tsaki saboda zaka ga galibi mutane da na maka rasa ransu a irin wannan abubuwa ai bari barin baki misali ba zan mm. gaya miki kungiyar ba ni kaina da na farfado da kyar akwai wata kungiya da na je je kallon ta mm. rai rai kusan kusan ba eh, Monpele ba ne mm. kusan dai jin jiki nake sosai ban san inda kai na yake ba amma da yake ina kallon zan fada masu sauraro wacce kungiya ce an gaishe da Nura Ado Suleiman To a jira a jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da Hauwa Halliru Gwangwazo barka da shigowa. Barka da aiki azima. Za mu fara da Najeriya inda jaridar Daily Trust da kuma punch suka wallafa labarin da ke cewa majalisar zartarwar kasar ta bayar da umarnin aiwatar da tsarin sayar da mai da naira tsakanin gwamnati da mm. kuma matatar dangote inda ta ce zai zama wato ba na wucin gadi ba zai zama na dindindin sosai ma'aikatar kuɗin kasar ce ta wallafa hakan a shafin ta na x a yau laraba kusan idan za a iya ba ranar talatin 31 ga watan maris ne ya ji duniyar farko ta watanni shida da aka cimma na mm. cinikin man da naira tsakanin gwamnatin tarayya kamfanin nnpc da matatar dangote ya kare kuma kuma da daga wannan lokaci ne dangote dakatar da sayar da mai da naira ga 'yan kasuwa saboda mm. gaza sabunta yarjejeniyar kuma kai tsaye zai shafi ɗaiɗaikun jama'a wanda za su saye shi da tsada sosai ko sai dai a sabon ci gaban da aka samu a yanzu kwamitin ya ce matakin ba na wucin gadi bane an mayar da shi na dogon zango kamar da na faɗa a baya mm. domin wai su daina dogara da wato har amfani da kuɗaɗen ƙasashen waje a mm. cinikin man fetur a Najeriya. Eh, to fata dai sai mu ce Allah sa su gwamnatin masu aiwatar da abin da shi kamfanin na nnpc su ji domin ba wannan ne karan farko shi wannan fake meeting mm. ke ba da shawara akan abin da ya shafi tattalin arziki kuma ba a dauka mm, ba gaskiya ne to kuma idan aiwatar muna fatan a samu saukin farashin man fetur domin da 'yan ƙasa su huta to jaridar alharam da ake wallafawa a masar sharhi ta yi kan rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar da ya mm. bayyana cewa kusan mutane miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai ne ke fuskantar matsananciyar yunwa a sudan ta kudu kuma mafi yawan suna zaune a arewa maso gabashin ƙasar sanadiyar rikice-rikice ce to kin san sudan ta kudu na fama da matsaloli da dama ciki har da na tsaro tun bayan samun yancin kai a shekarar 2011 sosai kuwa kin san kuma a yanzu tana fama da rikicin siyasa tsakanin shugaban kasar da kuma mataimakin sa na farko da ke mm. barazana ga zaman lafiyar kasar mm. to shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya ce adadin da aka samu na masu fama da yunwar shine na uku a fadin duniya na adadin mutane mafi bukatar uh, wato abinci a mm. fadin duniya baki daya adadin da yawa sosai kuwa kin san kuma a kwanakin nan shi rikicin tsakanin salvakir da kuma Rick Masha na kara tsananta inda ma har bangaren Masha suka wato fita daga cikin yarjejeniyar zaman lafiyar mm, da aka cimma. daga ɗan gefen garuruwa an ce tuni kowane bangare ya ɗauki makamai a hannu kin ga kenan akwai yiwuwar kowane lokaci sabon yakin basasa faka iya barkewa a wannan ƙasa. Sosai To ina ga anan zamu da tare ke hawa muna godiya. To shugaban bankin raya kasashen Afirka a Kingumi Adishina ya jagoranci bikin kaddamar da fara aikin farfado da harkokin noma a Najeriya ƙarƙashin shirin wa ƙasar lamunin dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyu don bunƙasa ɓangaren na noma a jihohi 28 da ke ƙasar mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka. An gudanar da bikin azahar sashen rukunin farko na aiwatar da shirin ne a Kaduna kamar yadda za ku ji a cikin rahoton wakilinmu Aminu Sani Sadu. Wannan cibiyar sarrafa amfanin kayan gona da aka kaddamar a jihar Kaduna na ɗaya daga cikin cibiyoyi 27 da bankin raya ƙasashen nahiyar Afirka ke shirin budewa a kasashe 11 da ke nahiyar. Mataimakin shugaban Najeriya Kashin Shattima ya ce lokaci ya yi da za a canza yadda ake gudanar da sarrafa amfanin kayan gona domin farfado da noma a yankin arewacin Najeriya. Irin dama da wannan ƙasa ke da ita a ɓangaren noma ba za ta iya cimma burinta ba idan har muka ci gaba da bin tsarin sarrafa kayan gona da muka gada. dole ne mu samar da canji da aka samu a yanzu a duniya na kimiyya domin kawo wa manoma da 'yan kasuwa sauƙi waɗannan cibiyoyi za su kasance wata hanyar bunƙasa tattalin arziki tare da kawo ci gaba wajen gina birane cikin sauri sannan kuma za su samar da aikin yi masu ɗimbin yawa ga al'umma. haka kuma matasa za su samu aikin yi da kuma ƙwarewa ta fannoni daban-daban a don haka wannan kaddamar da cibiyar sarrafa kayan amfanin gona a kaduna ya zama abin koyi ga sauran jihohi mahimmancin irin waɗannan cibiyoyin sarrafa amfanin kayan noma ba shi misaltuwa a cewar shugaban bankin raya kasashen nahiyar afirka a kimomi a deshina. be able to have competitive agricultural Idan ba a samar da irin waɗannan cibiyoyi ba, babu ranar da Najeriya ta samu ma'aikatar noma ta zamani da ake bukata domin samar da kayan abinci masu sauƙi da ke gogaya da waɗanda ake shigo da su daga ƙasashen waje. Ko da haka ne, bankin raya ƙasashen Afirka ya ware kuɗi da suka kai dala miliyan 934 domin samar da irin waɗannan cibiyoyi 27 da ake kan yi a kasashen afirka goma sha ɗaya wannan nasara ce babba na samun wannan cibiyar sarrafa amfanin gona a najeriya bayan kwashe shekaru goma sha ɗaya ana yunkuri jihohi takwas ne da suka hada da kaduna za su amfana da irin waɗannan cibiyoyi a kan kuɗi dala miliyan ɗari biyar da goma Gwamna Uba Sani na jihar Kaduna ya yaba da wannan matakin samar da ɗaya daga cikin cibiyoyin a jihar tasa. The Wannan cibiyar sarrafa kayan amfanin gona da ke ɗaki takwas a ƙaramar hukumar cikin za ta rage hasarar da manoma ke yi za kuma ta samar da ƙwarewa baya ga aikin yi da za a samu albarkacin wannan cibiya. Alhaji Nuhu Aminu shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Kaduna. Ba a taɓa aiwatar da abun da manoma a lokacin da suke bukata irin waɗannan abubuwa ba. kulawa da shi shine muhimmin abu kuma a sa waɗanda suka san abin da ake nufi da noma da kuma waɗanda za su tabbatar da abin da aka ce a yi a yin shi a kan shi. Sai dai masana da dama na ganin cewa buɗe wannan cibiyar sarrafa amfanin kayan gona da ke Kaduna za su taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin yankin. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa. barkanmu da dawowa kasashe na ci gaba da ɗaukar matakan rage kaifin tasirin matakin shugaba donald trump na ƙaƙaba musu ƙarin haraji akan kayakin da suke shigarwa amurkan cikin waɗannan ƙasashe ko har da najeriya wadda rahotanni suka ce bankin ƙasar ya shaida wa bankuna da sauran 'yan kasuwa kusan dala miliyan 200 don baiwa naira kariya sai dai hakan bai hana darajar kuɗin najeriya faduwa ba daga naira 100 wato 1535 zuwa naira 1600 a baya-bayan nan domin jin yadda ƙwararru ke kallon wani al'amari Nura Ado ya tattuna da Dr. Aminu Idris Harbau masanin tattalin arziki da ke Najeriya ga kuma yadda tattaunawarsu ta gudana. Da farko me ya kamata kasashe irin su Najeriya su yi domin baiwa tattalin arzikinsu kariya musamman darajar kudinsu biyo bayan matakin shugaban Amurka. Wannan matakai da Trump ya ɗauka zai rage kayan da muke kawo kasashen waje. To hakan abin da ya kamata mu yi ne. dole mu rage input ɗin mu tunda export ɗin ya ragu to input ɗin shi ma dole sai mun ga mu ga yadda za mu rage shi ta hanyar su ma lafta musu harajin abin da ɗaya kenan na biyu kuma ta hanyar samo wasu abokan hulɗa waɗanda ba American ba a ƙasashen afirka kenan ko kuma wasu ƙasashe. Ƙasashen afirka da asia hmm. da da sauran hayyar ɗin din ma hmm. saboda akwai abubuwan da suke a najeriya sai ka zo najeriya ne kaɗai za ka iya samu to kuma mu mun yi watsi da su yanzu misali da harkar mining an hmm. ce gwal da duwatsu masu daraja suke a Najeriya sun fi man fetur da ke Najeriya. To amma an yi watsi da su yanzu misalin harkar zamfara din an ce akwai manya-manyan ma'adanai wanda idan gwamnati ta mai da hankali a kai zai kawo mata kuɗaɗe masu yawa hakan shi zai sa darajar naira tamu ta yi sama ko kuma abin da muke shigowa da shi ba mu iya yi da shi to ai doka yadda zai zama dole a zo kamfanonin da suke bukata mai sai wannan abin misali ba ma yin kwamfuta ba ma yin wayar hannu to yanzu idan ka zo ka ɗauko kamfani mm. ka zo ka ce masa to dukkan wannan kamfani guda uku guda hudu manya idan kuna son mu ci gaba da amfani da wayoyin to ku zo ku kafa kamfanin a Najeriya ko asambilin ne ku rika yi idan ko ba haka ba to kamfanin da ya karɓi wannan ofa ɗin tamu shi za mu aiki da shi maimakon mu ta ɗaukar dalar muna sowa a can ka ga yanzu da naira mu za mu saya to mm. import mu zai kafa. Hmm. export ga zai sama to naira mu za samu daraja an eh. ɗauki lokaci babban hmm. bankin najeriya yakan yi hmm. amfani da sayar da dala ya sa ta yawaita a hannun 'yan kasuwar canji na bayan fage da kuma bankuna domin a baiwa darajar naira kariya wasu masanan ma kan ba da shawarar cewa ko da an yi amfani da kudaden asusun ajiyar najeriya na kasashen ƙetare ba laifi ba ne domin a baiwa ita wannan darajar ta naira kariya to amma dakta kana ga har zuwa yaushe za a ci gaba da bin wannan salo eh kasan shi wancan kudade na kasashen duniya na kasashen wanda ake foreign reserve dama da babban dalilin ajiye su shine idan an samu irin ko ta irin wannan to duk ko a lokacin zaka jan kawo tallafin ko ta kwana to hmm. ka san na wucin gadi ne to idan gwamnati za ta ci gaba da tallafawa ta ci gaba da tallafawa zai dan rage raɗaɗin amma fa ba shine mafita ta ƙarshe ba to in ana neman magani da dindindin inda matsalar take za a je a yi maganin ta kamar yadda na faɗa maka hmm. cewa abin da muke shigowa ne cikin ƙasar mu ya fi abin da muke iya fita da shi to in ko ba wannan magani matsala aka yi magani ba to duk wata meja da kake tsammani ana ɗauka to ba zai aiki ba misali yanzu ka ɗau abin da ya faru kawai a kamfanin mai dangote na Najeriya ai kaga kuɗaɗen da ake ɗauka a je a sawo mai ne aka daina ɗauka ake iya yin shi a cikin gida shi ne dalilin da ya sa ba ya ba naira daraja ai gani to amma in cv za ta ci gaba da shigowa tana intervene ta to rage na nata suka kare ya za ta to shi kan shi kan shi kuma kuɗin ya ci gaba da yi ƙasa ta ɗebo wancan kuɗin ana zuwa ana wannan aikin su shi kanshi wata matsala ce daban saboda shi kuma wancan foreign reserve din shi ba da aikin shi lokacin da shi kuma an tatake shi to shi ma wata matsala zai kara haifarwa ta tattalin arzikin kasa da shi matsalar tattalin arzikin kasa in ba kai shi daidai ba kana maganin ka ne in ji wuce ce kai na kumbulewa tumadala tattaunawar nura ado suleiman kenan da dr aminu idris harbau da haka ne kuma zagayen farko na labaran ya kawo karshe inda a cikin saukaji da gwamnan jihar plateau a najeriya ya kuka da ta'azzarar ayyukan ta'addanci bai da ya ce yan bindiga sun mamaye yankuna 64 na jihar ko kuma je da kungiyar direbobin manyan motoci a jamhuriyar niger suka tsindama yajin aiki saboda wato matsin lamba daga jami'an tsaro a gefe guda kun da china da tarayyar turai suka mayar da martani kan sabbin harajin trump da ya fara aiki a yau laraba